Dá pra... شكون ما سلاكش jama'a masu kallo sunana aisha abdulrahman kuna kallo gh hausa tv wato ghana hausa television ranar juma'a tara ga watan oktoba na 2020 an yi gagarumin tarihi a ghana a cikin birnin pare. tarihi ya nuna mana cewa shehu nuhu abdullahi mai kano babu jallo komawarsa fare da zama ya karawa garin daukaka da farin jini Faradai yana cikin yankin Bronga Hafo. Domin haka GH Hausa TV ta kai ziyara a garin Fare domin kawo muku labarin bude wannan gagarumin masallacin Baba a jagorancin Khalifatu Akbar. Ku bar mu ji daga wakiliyarmu Rafiyatu Hussein Zakariya. Hello Rafiya? Hello Rafiya? Lalla idan kina jin mu ko za ki iya gaya mana abin da ke faruwa gurin? Assalamu alaikum masoya masu kallon mu kan Ghana Hausa Television online. Alhamdulillah barkamu da warhaka. Muna cin wani gari ne a kasar Ghana ga mai suna Pran na Bunu East Region of Ghana. ya zuwa mu wanga gari shine an gini wani babban masallaci a garin wanga babban wali Shehu Abdullahi Mai Kano. a jagoranci kuma da himman halifarsa sheikh ahmed abulfait radiyallahu ta'ala an don shi ku dinga bibiyan mu za mu kawo ku tun kan budewan masallacin sallar juma'a da hailallar ni ce ta ku rafiyatu husaini zakariya salamu alaikum ka zamani ne ya la assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa a taron nan da Allah ya tara mu alfarma wannan ranar juma'a na buɗe wannan masallaci mai alfarma a cikinmu akwai sarakunan gagga wanda aka taba jin junan su ma masu maganin nasu halifa da yan uwansa baki ɗaya suna muku barka da zuwa suna fata kun zo da basmala Allah da koma gida za ku koma da Hamdan yanzu ba da bata lokaci ba za mu magana wurin sarkin gari shi ne zai wa baki barka da zuwa domin ƙasansa aka zo shi ne zai wa baki barka da zuwa all I said in Hausa, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Islam, we had, a, we had a lot of trial, we have a lot of traditional rulers around, headed by the Zongo chief of Prime. among Zongo chief of Ashanti region who came purposely for the commission of this mosque. We have other ulamas led by the Imam of Prime. May God bless all of them. As we have no time, we'll hand over the microphone to the, our traditional ruler. wannan zama da aka yi muna rokan allah ya sa yadda aka fara da basmala a kare shi da hamdala bayan haka ne aka gabatar da manyan da suka halarci wannan taron bude masallaci da ya zama babban tarihi a kasar farai bayan shi kuma akwai regional chairman mu wanda shi da regional executive duka suna nan ga tare da mu bayan shi kuma adc mu Honorable Stephen Jalula, parliamentary candidate, plan constituency. Bayan shi, muna da Deputy Regional Minister, wanda shi ne MP na Tichima constituency, yana nan ga tare da mu. Bayan shi muna da His Excellency, Sheikh TB Damba, Ghana's ambassador to Saudi Arabia, yana nan ga tare da mu. Muna da His Excellency, alhaji rufai idi ghana's ambassador to kuwait yana nan tare da mu muna da honorable habib sa'ad member of parliament for english and room yana nan tare da mu fa zabar mene muna da yayanmu alhaji zaid senior member na delegation vice president yana nan tare da mu muna da ɗan nan naku Honorable Alhaji Abubakar Boniface Siddiq, Minister of State, Office of the President and the Vice President Secretariat, MP for Medina. Bayan shi akwai baban nan namu wanda ke da lakari Agbena wanda yaya babba yake ga halifa shine Sheikh Ibrahim Kujokwe I.C.Q. ina nan ga tare da mu chairman gana Art Board ina nan ga tare da mu muna da Alhaji Dr. Rauf Registrar General na Ghana Pharmaceutical Council ina nan ga tare da mu Halifatul Akbar wanda zan nuna shin ga ne dan nan na malam wanda malam fari ya gaya maka wanda a yau zaman mu yau yayun da shugaban ƙasa ya tofa gidan malam ya samu kenan ga wanda ya jagoranci wannan abu ɗan nan naku sarakai jikan nan naku malamai ɗan nan na malam shine doktor alhaji dr mahmud baumiya the vice president of the republic of ghana malam mai kan haka nake kiransa da yake raye ya zo ya gaida ni da muke hira da shi a gidana sai na ce masa na ga abin da kake yi yana samun ci gaba da daukaka shi ne kirkiro abin da ake cewa maulidi a iya sanina maulidi ɛbaeɛ na molidi no nso ɔhyɛ aseɛ no ɔwe a ɔte ha na metene benkum so da ya so mu maulidi za ka same ni ina zaune ta hannu agunsa ɛkyire ɛna hu sɛ wabo nti ɛnkyɛ ebia ɔbɛwu daga baya ne ka kamar manyanci ya kama shi kuma da alaman ba zai jima a duniya ba nti da mika ya sɛ na sai ko fasa sai sai wuni wa sai maulidi ebegu tambayan da na masa shine sai sa idan ka zama babu karshen maulidin ya zo kenan ko kuwa zo na oka ya sai na na kwa kuma to ye na sai miwa miwa ci kura ana maulidi no baya kase amsan da ya bani shine idan na bar duniya zaka san ko ni wane ne kuma maulidin zai samu bunkasa fiye da lokacin da nake rayu. kanabisu ede aja kai dabba ka ga da bibi abin da ka faɗa idan haka zai kasance ai zan gani inda yawancin rai so an so ya mahuni sai sai no bibiya faja ka sai amma ji gaskiya abin da na shaida yau lalle kan komai na faruwa kamar yadda baba ya faɗa. na wɔn masalaci mosque ɛno kura na mani gye ho nso kɛse bebree sɛ nyankopɔn ayɛ adom na biribi a ɛte eh, ya yɛnyɛ no wɔ ha wannan ya sa na yi matukar farin ciki sosai musamman ma wannan masallaci da aka gina a cikin garin farai duwe deɛ da vice president ne mpanimfoɔ a mɔhyɛ m hɔ nyinaa sɛ yɛdi dwuma bi a ti sɛ domin haka ina mika godiya na ga mataimakin shugaban kasa da kuma manya da suka zo suka taimaka wurin bude wannan masallacin baba Allah ya albarkaci wannan masallacin na gode sosai ina yi wa dukkaninku sanda zuwa

bayan haka aka ba wa mataimakin shugaban kasa dama shi ma ya zo tofa albarkacin bakinsa. Honorable Regional Minister Kofiya Makwahere, Excellency TB Damba, Ghana's Ambassador to Saudi Arabia, His Excellency Rufai Idi, Ghana's Ambassador to Kuwait, members of parliament, MMDC, eminent imams, ulama, Sarakin Zungu, chairman of the Hajj board, chairman of the Ghana Infrastructure Investment Fund, registrar general, pharmacy council, distinguished members of the press, Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I promise on behalf of His Excellency the President that inshallah we will build a new mosque in the memory of Sheikh Abdullah Abmei May Allah continue to bless him. When we said it, there were many who doubted if it could be done. Because so many years had passed and many people kept saying, would this mosque be built? But we said, by the grace of Allah, that we will build this mosque. And we owe everything to Allah. Sannan kuma Alifatul Akbar shi kuma ba da ɗan guntun tarihi game da baba. Kuma ina fahimtar da mutane kan wani fahimta. shi Shabla mai Kano haifuwan shi auren wasa da wasa ya yi daban da yadda kowa ake aurensa yani mutum yakan kawar wani yana mace ko namiji yana bukatan mata mace na bukatan namiji a iyali ko ba ga ba amma shi ba haka ba shi an roƙi Allah ne sannan Allah ya ba da shi don mutum ne kafin a haife shi ana da labari an san komansa waɗanda Allah ya nufa su za su haife shi Allah ya nuna musu hanyoyi istihara ne halwa ne menene har an ka zo an ka dace da magaman a nan da kuma eh, da abosu. wannan dogon tarihi na amma shi ba irin haka ba an roki Allah ne Allah ya fadi shi shi yasa ka dubi aikin shi da tabi'an shi yana da bambanci kwarai da ayatul adabi gaba daya 1926 aka haife shi ya tashi wurin kakarsa tsohon malam eh, malum masu najeriya ga yi karatu audu baka kwankwance ko da mara audu makafo su ne farko wayanda suka karantar da shi ba sunan shi mai kano ba mai kano farko sunan kenan to sai an ka zo an ka jiwa wani bahaushe an ka ce abdullahi ce a yawan ga sai gana a najeriya kayan sai ce abdullahi sai dai mai kano to dalilin mai kano ya shiga kuma kenan to alhamdulillah ya yi rayuwansa 1947 muka samu wasu ce da su big nine game da shi an ka te kaulaha da yanin brian kenan sun ka komo 1951 ya apply passport ya koma ya sallami shehu ya zo 24 February 1952 ya bar Gold Coast zuwa Kingdom of Egypt a zamanin King George shi ne sarkin Ingila ba in Elizabeth ba Allah bin san abu irin haka ya zo ba da na kawo muku passport babu kun gani January 1st 1952 aka ishi wannan passport lokacin King George kun fahimta sannan ya tashi shi da baban shi abdulrazak bayar suka yi tafiye-tafiye suka kai masar ya kasance cikin the famous university shine al-azhar 1953-54 to hali ya sake malumai suka ce ga kogon gida ci amfani ka yasa ya bar masar november 5 1955 ya ɗauko hanya tafiyan kasa ne ya shigo gold coast ya bi kano ya dauko jirgin sama ya sauko accra january 29 1956 sa'annan aka samu independence 1957 ma'ana shi ya ce ya komo sannan an ka samu independent sannan hankali ya fara manufofinsa 1963 eh, salu sinar ya zo ya doke shi dan suka je takurani limamin soja da aka overthrow kwamin kurma a january february 24 66 aka transfer shi aka koma da shi a kra a bema camp nan ne 68 ya bar aikin gwamnatin ya komo ci gaba da da'awansa har abin ya yadu ya yi kyau kowa na cin amfani shi sai mu dan dakata a nan allah ya saka da alkhairi september 12 2005 ya koma ga allah wannan masallaci kuma da kuke gani shine na uku a wanga fili da aka gina lokacin da yi rigima ya zo a tibobo 1923 eh, 24 shi sarki eh, malam halidu ya taso da jama'an shi suka zo garin nan 1924 kenan gwamnati tura suka bashi daga filin ga haku gama da kasuwa filin shi ne sai ya ɗauki bayan na mai da shi masallaci ya dauki gaba kuma ya mai da shi kasuwa da shi fakin da kuke ganin ga kasuwan na wanda turawan mulkin mallaka sun gaba. da suna su istiharat sai suka ga kamar nan ya fi dacewa to sai malam halidu ya cire plot biyu tsakiya gidan shi kenan gaba masallaci baya eh, gaba kasuwa baya masallaci sannu a hankali sai dace zamanin garin ga ya yi suna kwarai wurin aikin shanu ana cinikin shanu niger nigeria mali cameroon makwabta ga lokacin ivory coast ne da apa gunta sunansu kenan sai su zo nan akwai garkin bayan ga hukun tekun gani na ake jirgin shanu sai a fito kurmi a zo a sai a tafi da tafiya ya tafiya sai ga dan masu kawo shanun da masu sai shanun da mutanen garin ayyukansu musulmai ne sai wancan masallaci ya masai mutane sai an kai shawarar zamanin sarki na faransa aka ture wannan aka gina wanda mu duka muka tashi ka gani lokacin muna soja lai takura da datos 1964 kenan aka yi wanga abin har yau muka tashi ma muka zo muka gani to a kwana a tashi kuma na da dangwa fado ya zo nan 2008 a matsayin dan takara ya kasance ni ba ni sai ya dace nasarullahi ne suka yi addu'a suka wuce da ya zo 2010 ya zo iske na rajista ɗaguna su ne suka kawo shawarar yadda za a faɗaɗa masallacin alhamdulillah muka karbi shawarar su shi aka kawo ga allon kwancinan aka ɗora bisa ya shigo sai ga alaman wannan abin sai shi ma ya ba sha'awa ya ce mai mai addu'a in allah ya ba shi iko allah ya yarda ya rusa ya kuma sake sannan wannan masallaci da kuke gani kuma shine na uku a tarihin west africa shugaban kasa ba musulmi ba ya tsaya a gina wa musulmai masallaci na farko shine lepro central single of senegal wanda ya gina a birnin dakar na biyu wanda oford bonye na ivory coast da yawa kafin da cote d'ivoire ya gina a garin boaké sannan na uku nana at dankwa akufado president of the republic of ghana ya samu mai mahimmaci mai kokari mai rikon amana mai kishin musulunci mai kishin musulmai shine dr mahmud bamiya ya ɗauki wanga amana ya sa hannunsa sai ya ɗauki wannan amana ya sa hannunsa ya kuma ɗauko wani alhaji kabiru ya bashi wannan amanan aiki alhamdulillah idon ku ya gani kuma wannan masallaci da kuke gani to za mu koma baya kaɗan akwai kyakkyawan alaka tsakanin ofar gwanyi da baba wannan alakan ya develop ya develop hakan wansa ta zo a muna ce mata ragan ko ƴaƴansa suka fara zuwa sannan lokacin na masar sannan ita baya allah nan ta zo Allah ya ce mai keta abin da take so ta samu wurin Allah wurin baba ta kawo jaro ga tamashi 1988 ko to shi ne motar da ya zo iske gane malam cikin wani yagiggen hanyoyi wanda shi kuma Allah ya sa kokumi ya kyau wannan masallacin kuma abu uku kuma ya faru shi yasa na ga kuna na da ya zo shi gama da sofin masallacin na malam halidu da malam saidu shi ma sarki ne ya gama duka ya mai da shi guda forever and ever ko ba haka ba abin da ya faru na farko wanda har abada ba za mu manta ba 10 july 1993 juma'a maulidi haka baba zai shiga masallacin ya halbe shi da bindiga kara haji ali ya fadi yan sanda suka zo su doki magana ya ce na yi aiki da ku na san ku iko na hannunku ba ku adalci har yau constitution duniya bullet government ke da bullet 90% gwamnati ke rike da shi 10% kuma ku talakawa dole ku rajista shi yasa duniya constitution duniya wanda ya mallaki bindiga bai rajista ba an kashe shi ba shari'a ya zama ba to sannu a hankali wannan zamani ya gushe wasu su kuma sun ka zo babu ya roke su don allah ku ba ni sun siya da silin brush share masallacin ga suka gushe ba su iya kawo ba Allah ya kawo mai yi na na a adadankwa a kufado ba mu muka roke shi ba amma tafiyanmu da tsarin ya fahimci lalle masallacin nan abinda zai ya burge mu kenan shi yasa vice president dan kaɗan daga cikin tarihin masallacin ga da zan baku kenan manya wa mai gasa fanu da mai tallan fanu su duka sunan su ne mai fanu da present da vice duka guda ne manya ko wanda ya kawo maka kyauta shi ya baka ba wanda ya aiko ba ko yasa kai vice president alhaji mahmud bomnya kai ka zo ka gina dan vice an sa amana hannu ka kuma ka aikata ko ba ko bai jawo sana shi kwana na da Allah ya saka mai da alheri niyan shi dai da mu Allah ya tabbatar masa to shi sa vice president ga shako zan ba in Allah ya kai mu Ranan jefa kuri'a bakwai ga watan Disamba muku ba manna da lafiya na je in jefa kuri'a a cikin adakan da zan jefa kuri'a zan tabbatar maka da vice kun ga takarda biyu na NPP saboda ran cika hadisin annabi nan waman la ya shukuru na sa la ya shukuru ma Allah a sai da farai da gonaki mu mai mai wani shekara goma ke ga aka sa a nuka mun kasa mu tara 100 miliyan goma goma ga zai kare amma ga shi cikin shekara kasa da uku Allah ya sa an zo an gida shi sa tukuncin da ni zan yi na doki kenan kotun da ni zan doki imana na tukunci nan gode masa da annabi ya ce wanda bai gode mutum ba bai gode ma Allah bisa hujja na ke kun ya ko haka Allah ya yarda zan ba mu wani bishara ba dadi amma dole mu fare shi Allah ya fari a cikin alkur'an ya ce muna da mu'minuna sannan yace ce muna da mu'minuna ne hakan ko ba ba isa na tabbatar maka vice president da ke ga mana na do tallo hakan ya hudu to malama rafiya mun gode sosai kar ku manta kuna kallon gh hausa tv sunana aisha abdulrahman idan yau ne karonka na farko da zaka kalli wannan channel tamu to kai kokari abu ɗaya shine subscribing da kuma liking da kuma danna alama ƙararrawa domin samun dukkanin ayyukanmu a kan lokaci. Jallu radiyallahu ta'ala min leader Tijaniya Ghana and President of the Muslim Alhaji, Shehu Abdullahi Ahmad Mai Kano. To dalilin zuwa mu mun zo ne buɗe masallaci da za a yi masallaci da Allah ya yi muna kyautan shi. kyauta Allah ya muna masallacin ga kuma ya ba mu shi ne albarkar shehu Abdullahi Mai Kano. To malama Rafiya ko za ki iya samun wasu mutanen da za ki musu tambayoyi domin mu san abin da ke faruwa wajen. To assalamu alaikum masoya masu kallon mu kan Ghana Hausa Television. To alhamdulillah mun samu daga cikin manyan Tijaniya Muslim Council of Ghana nan da yake ba mu san position ba sannan shi dai fadi mana kowa ya sunan shi da position da yake rike da shi cikin Tijaniya Muslim Council of Ghana nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To shehu kuri na farko dai ai mana afuwa. Wane ne kai a takaice cikin wannan tafiya? ni sunana alhaji muhammad tahir sa'id ni ne na'ibin bulga ni malami ne mai almajirai mai 'yan makaranta dewa da shi yau allah sani kuma ne na'ibin bulga da allah kuma ke so da shi sa na zama chairman rikar tijaniya council of tijaniya muslim council a wannan farai to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin to ni dai sunana ibrahim anyas na za ka yi lakabi a ce mala an yasi mai zango sunana alhaji musa ni na zama uban fela na upper east gabadiya mu muna gamu da fela da tarikade da tijaniya gabadiya eh, ni na zama babansu eh, allah ya ce la'in shekartun la'azidan na ku idan kun gode mani allah na ƙara muku mun zo ne mu gode wa Allah <clears throat> da ni da shauran manyan tijaniya kansa saboda an yi gwamnati ga ya alkawari kamar ya gina masallacin nan shekara hudu ni da malam wari muka je muka sa foundation stone mun muka sa wannan sai zama na aikin ana yi ya yi bai yi har Allah ya yi mana cikin shekara uku da watanni kenan sai ga shan kare aikin za a kare aikin nan mu ba mutu ba muna da rai to dole mu zo mu gode ma Allah don wani akan sa ka cikin wani abu in ba ka daɗin kai sha abin bai yi aka sa ka wani daɗin abu na kuma don muku kai ka sha abin ya lalace ba saboda shi muka zo mu gode ma Allah da ya bamu yawancin rai muka kai yau muka zo kuma aka ƙara aikin za mu zo mu buɗe. to abin ina malamin ya gaya mini shi abdullahi mai kano jallo abin da ya yi addu'a kan in ba ce mun ga bi mamaki da ya fi haka ga shi yau mun gani gaskiya in ba bawan allah ba da dokun allah ya yi hima jikin akin allah da bayan su bai yi bura kamar yau gwamnatin npp suke da wannan nauyin gina masallacin domin nana da dango da baumiya alhaji mummun baumiya su suka da ke su su suka alkawarin gina masallacin sun ko gina rizuku gidan nan ya tsari wannan gwamnati ne ya zama npp gwamnati suka promise suka ciga abin suka promise babu na bin fere sai gori na allah ka eh. don shi mun san su biyu nan da su suka taimaka aka gina wannan masallacin da taimakon su kuma ne allah kuma taimaka abin da allah ya so shi yake yi abin da allah bai so bai yi mai garin wanda asalinsa ne ya waka cewa shi abdullahi mai kano asalinsa ne malami ne kuma bawan Allah ne waliyin Allah ne ya yi ɗauki wani kuduri a cikin ƙasar Ghana ya je kowane gari ya je shi ya ce ku gyara masallacin ku kowane gari shi ya ce ku gyara masallacin ku shi a gyara masallacin da kudi shi ya ba da kuɗi a taimaka a gyara masallacin sannan kuma ya ba da kuɗi a gina to amma shi sha bai bashi shi ya ran da zai ya gyara nashi ba to shi abin da yake nan sha Allah ya mayar abin ya ba ɗiyansa don dama ya ce inda ya mutu bayan sa an gane wane ne shi sha Allah mai kano to da ya faɗa haka nan da shi wanda suka zo suka ce a sun Allah da sun gina ga shi sun gina ke kenan alkawari ne shi da kanshi da yana aikin Allah idan ku kana aikin Allah in Allah bai aka iko kai ba ya kawo ne zai maka Allah ya ce man kana lillahi kana Allahu ma'ahu Inda kai kace kai mutumin Allah ne kana taimako saboda Allah ko Allah ma ya taimake ka gode ma Allah da wannan taro Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu alheri ya ba mu albarka da ke cikin wannan masallaci Allah ya sa mu yi Allah ya mana jagora Allah ya shiga na gaba shi abdullahi mai kano albarkatan albarkan khalifatul akbar radiyallahu ta'ala anhu wa amin tare da yan uwansa baki daya dukkansu su Allah saka musu da albarkacinsu mu kuma albarkacinsu mu kuma Allah ƙara biyan bukatun mu to alhamdulillah rabbil mun gode sosai wannan shine uban faila na Apa East Region duka baki daya salamu alaikum to malama Rafiya mun gode sosai masu kallo anan za kawo muku karshen tarihin masallacin fari ni ce na gabatar muku Aisha Abdulrahman wacce aka fi sani da Aisha Ghana idan yau ne karonka na farko da za ka kalli wannan channel tamu to shine abu ɗaya dai wanda kuka sani shine subscribing liking da kuma danna alama ƙararrawa domin samun dukkanin ayyukanmu a kan lokaci assalamu shi yasa yau wani babban rana ne da mamu ta mantawa da shi cikin tarihin mu cikin tarihin jallo cikin tarihin musulunci ba ranar mantuwa bane har abadan mun yi murna mun yi murna mun yi farin ciki mun gode ma Allah muka gode ma manzon Allah muka gode ma shehu tijani muka gode ma shehu ibrahim muka gode ma shehu abdullahi sa'an sa'annan muka gode ma gwamnati da ya hassasa mana wanda masallaci Allah ya saka Allah ya biya Allah ya taimake mu da rufa mu da asiri da kiyaye mu dan darajar rasulullahi Allah ya wasallam جامعي دليله مشادا الزمن